محمدا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم في الأمور كلها وأجرنا من كيزة عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمينا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما آتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة والسلام يصفون على الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله وهو المهتد ومن يضلل فلا فلن تجد له وليا مرشدا yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a kamar da muka saba da mu ci gaba da karatun alkur'ani mai sarki a wannan babban masallaci mai albarka na fadan dabba za mu ci gaba da karatu yau muna dare na goma sha uku a cikin wannan wata na ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi tana 1438 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan takwas ne ko takwas ga watan shidda 2017 gregorian calendar a kamar da muka saba za mu ci gaba yau za mu tashi aya ta 141 a cikin wannan sura surata ali imrana jiya mun ga inda allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani cewa mu yawo a ban kasa mu ga yadda abubuwa ya faru da al'ummomi kala-kala sannan mu dauki darussan da suke cikin alkur'ani a matsayinsa na shirya da kuma wa'azi sannan kada musulmi ya zama sun yi rauni a cikin wato kenan lamuransu allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka su su ne maɗaukaka kuma duk abin da ya faru a gurin yaƙi ko jihadi ko gurin wani wahala na ɗaukaka addinin allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki ce kada mu damu idan da matsala to kafirai da ba sa samun lada ma a lokacin da suke nasu jihadin su ba suna samun wannan matsala da haka bai kamata a ce musulmi ya kasa wato kenan daurewa ba kuma allah maraukakin sarki ya sanya jarrabawa a lokacin jihadi ta zama wato kenan ah, abin gwada mominai Allah madaukakin sarki yi hakan nan dai ya jarraba mu a cikin wannan jarrabawa din ne wato kinan zai tantance ya zaɓi shahidai a cikin mu sannan kuma Allah madaukakin sarki yana baya son azzalumi to shi ne sai ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim وليمهز الله amanu آمنوا ويمحق kafirin. Allah madaukakin sarki ya yi haka ne wato yakan sanya jarrabawa a lokacin da musulmi suke rikici tsakaninsu da wato wanda ba musulmi ba Allah madaukakin sarki yakan yi haka ne li mahisa dan ya sake tantancewa wato kenan Allah madaukakin sarki dan ya tantance allazina amanu su wanda suka da imani ya tantance mu'minai wa yamhaqal kafirina sannan kuma wato kenan ya rusa alkafirai ai ma'ana yukaffir anhum min zunubihim Allah ya yi haka ne dan ya kankare zunuban mu'minai da laifuffukansu in kana lahum zunubu in har ma suna da zunubi wa illa idan kuma ba su da zunubi din rufi a lahum fi darajatihim Allah madaukakin sarki zai sa a ɗaukaka musu darajarsu bi hasbi ma usibu bihi gwargwadon wato kenan abin da ya same su a filin fama in mutum yana da zunubi Allah zai kankare masa zunubansa in ko ba zunubi Allah zai dauka masa wata kenan darajar sa gwargwadon matsalar da ya fuskanta a lokacin sannan sai ya ce wa yamhaqul kafirina Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan ya rusa wato kenan alkafirai fa hun domin su iza zafiru idan har kafirai suka ci nasara akan musulmi a gurin yaki to bagau sai ga sun ci gaba da zalunci wa bataru su girman kai fa yakunu zalika sababu dimarihim wa halakin sai wannan ya zama musu sanadiyan halaka da kuma rushewar al'amuransu wa mahaƙihim ya dalilin da Allah zai shafe su wa fina'ihim da kuma wato kenan da su gaba daya saboda haka kenan cin nasara a kafirai akan muminai har yanzu ba nasara ba ne domin zai zama musu dalilin halaka ne wato kenan gaba daya yau kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa am hasibtum an tadkhul jannata wala ma alim Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin أم jannata wala ma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin Allah madaukakin sarki ce am hasibtum shin kuna zaton an tarkulu jannata wai za ku shiga aljanna haka haka kawai walan ma ya ya'lamillahu alladhina jahadu alhali tun Allah bai tantance waɗanda suke jihadi tsakani da Allah minkum a cikin ku ba wa ya'lamu sabirina tun Allah bai tantance su waye masu haƙuri waye masu dauriya ba ai ba zai yiwu ba ai ma'ana a masifta an tarkul jannata walan tubtalu zai yi ku shiga aljanna haka kawai Allah madaukakin sarki bai jarrabe ko bil kitali da yaki wa shida da tsanance tsanance ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kamar yadda Allah bada kuke zake fara cikin surat bakara ah, am hasibtum an tarku lijanta wala ma ya'tiku masal ladina khalu min qablikum masatuhum al-ba'sa wa ad-dara wa ba zai yi ku shiga aljanna ba sai yadda aka jarrabe na farko su ma an jarrabe an jarrabe ku Allah bada kuke ya jarrabe su da tsanani da wahala da rashin lafiya Allah madaukakin sarki ya sa su sun shiga wani yanayin da sai da aka jijjiga su ainihin irin jijjigawa sannan har yanzu Allah madaukakin sarki yana cewa cikin suratul ankabut alif lam mim asiban nasu an yi yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun shi mutane suna tsammanin haka kawai Allah zai kyale su dan sun yi imani ba a jarrabe su ba kaga wannan ba zai yi ba wayannan ayoyi abinda suke nuni shine cewa idan mutum ya zama musulmi to a akan musuluncinsa Allah zai iya jarrabarsa ko da talauci ko yunwa ko kaskanci ko kisa ko rashin lafiya ko mace-macen 'ya'yansa ko kuma wani abin da da zai daga masa hankali dan yana musulmi mumini mai imani ba zai kore jarabar Allah ta zo ta same shi ba to saboda haka kenan ashe yin hakan ba wai Allah madaukakin sarki ya ki shi ko ya washe shi bane a'a shi yasa anan dan Allah madauki zai kike amma sai tun an tarku lil jannata wala ma ya da Allahu alladhina jahadu minkum ya alamu sabirina ba zai yi ku shiga aljanna ba sai Allah madaukakin sarki ya san su waye masu jihadi na tsakani da Allah sai ya kuma tantancewa sai su waye masu dauriya yanzu misali a karatun da muka yi jiya a lokacin da za a tafi yakin Uhud kaga ai Allah ya tantance munafikai saboda haka ana fitowa bayan gari suka ware abdullahi bin ubay bin salam da yake dawo ba tsakani da Allah bane take janye iyaka ya nasa ya nasa suka bi shi suka rangada to kaga Allah ya tantance amma duk wanda ya tafi filin yakin a wannan lokacin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai mu'mine ne hatta waɗanda rauni ya shiga cikin zuciyarsu ma Allah madaukakin sarki kamar kabilan Banu Salma da Banu Haris Allah madaukakin sarki sai ya karfafa zuciyarsu saboda tsakanin Allah akwai ikhlasi to to wannan haka yake nan wala kad da lahu ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون Allah madaukakin sarki ce walaka da hakika kuntum tamannawna al-mauta ai da kun kasance kuna burin mutuwa min qablu kafin wannan abin ya faru abin da ake nufi anan shine cewa yanzu a yakin uhud sun hadu da matsala saboda haka ga abubuwan da suka faru Allah ya jarrabe su to me yasa za su daga hankalinsu su nuna damuwa alhali da lokacin da aka yi yakin badar kowa yana cewa Allah kai mu wani yakin za mu yi shahada Allah kai mu wani yakin za mu yi shahada ko shi na Allah ce wala kar kuntum tamannawna al-mauta min qablu ai da kun kasance kuna burin mutuwa Allah Allah ya sa mutuwar ma ta zo shahadar kuke nema kafin wannan abin ya faru min qabla an talaqahu kafin ku hade da wannan jarabawa na ubangiji fakar ra'aytu to yanzu ga mutan ta zo a fili wa antum tanzuruna gashi kuna wato kenan kallanta ai kuntum ayyuhal mu'minuna qabla hadha al-yawmi tatamannuna lika al-adu kafin wannan ranar kuna burin Allah madaukakin zai kawo ku ranar da za a hadda abokan gaba a ga Wata wa tatarikuna alaihi kuna wato kenan hankoro akan wannan ranar wa tuwadduna manajizatahum kuna fatan Allah ya kawo ranar za ku zo ku gama da su wa musabirati kuna fatan Allah zai ya kawo ran da ku zo ku yi dauriya akan al'amarin kafirai ba za ku juya musu ba baya ba fa hakar hasala to yanzu ga mutuwan ta zo lakum ta faru a gare ku allazi tamadawnahu wanda ku kasance kuna burin sa wanda kuke neman sa dan haka fadunakum gata a gaba gare ku fakatilu ka ku yakin wasabiru kuma ku daure ku cije wannan aya ta sauka a daidai lokacin da ana yakin uhudu an samu wata kinan wasu bangare na musulmi da wata waki a ta faru sai suka juya suka rufa a guje wannan kuma shine lokacin da ɗaya daga cikin manya-manyan kafirai ya sa sarka ya jefi annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefar da shi sumame yana faduwa sai shaidan ya kururu a duniya shi kenan kutila muhammad kutila muhammad an kashe annabi muhammad an kashe muhammadu saboda haka sai zama hankalin musulmi ya kasu kashi kashi sau sai ce tunda an kashe shi babu amfanin a ci gaba da yakin nan sai su daidaita tsakaninsu da kafirai wa'insu suka ga cewa to tunda ya mutu bari su koma gida kawai sai suka juya suka kama hanyar gida wayansu kuma suka ce tun da annabi ya mutu bari mu ma mu mutu tare ta da shi ba zai mu bashi shi kare mutu ba sai suka ba cikin wato kenan yake da haka sun kasu kashi kashi to wayanda suka janye dinan za su gudu akan su ne Allah madaukakin sarki saukar da wannan ayan Wani kuntum tamannawna al-mauta da kun kasance kuna burin mutuwa ta zo mutuwa ta zo mutuwa ta zo min kabla an talkahu kafin ta zo ta to yanzu ga ta ta zo aiki karra aitumuhu kashi kun ganta tunda an zo gurin yakin dan haka wa antum tanzurun shi kuna kallon ta balawul da haka kaga kenan bai kamata a ce kun juya baya ba bai kamata a ce kun juya baya ba wannan yana daga cikin abin da ke karantar da mu darussa masu yawan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana da za a yi dab da za a yi yaki irin gobe za a ta yaki sai da ya bari la'asar ta yi rana ta tafi ga lauza ta faji sai tara mutane ya hauka bari yake cewa ayyuhan nas la tamannau lika al'adu was'alullah al'afiyata fa idza laqitumuhum fasbiru ya ku mutane kada ku fatan haduwa da abokan gaba don haka ku roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba ku lafiya amma duk ran da aka haɗu to ku daure a wani hadisi ne ce fasbutu ku tabbata in dai har an haɗu din to kuma kar ya zama wato kenan kafirai sun fi haƙuri akan muminai su da in sun mutu ba su da satanci inda za su tafi bila salima ko kuna da satanci inda za su tafi wuta za su tafi ko kuma in kun mutu shahada ne daukaka ɗaukakan daraja ne da Allah maɗaukakin sarki ya muku don haka yake cewa kada ku yi burin mutuwa kada ku yi burin haduwa da abokan gaba amma fa in an hadu. to shi kenan ku daure kuma kar ku ba su baya yawwa to mu je mama muhammad وما محمد إلا رسول قد كلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Allah madaukakin sarki ya ce wa ma Muhammadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance komai ba illa rasulun face manzo shi ba komai bane face ne na Allah Maɗaukakin sarki harkar lalbin kablikin rusul hakika manzanni da yawa sun wuce kafinsa kafin annabi sallallahu ya zo a matsayinsa na manzo manzanni nawa aka yi annabi luhu ya zo annabi ad annabi eh, hudu annabi salihu annabi shu'aibu musa alaihi salatu sulaiman dawudu isa yahya kariya ga suna rusulan karka eh, menene rusulan eh, karka saznamu ko wa rusul lam naqassu alaik da wanda Allah madaukaki take ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda Allah madaukaki take bai ga musu dan haka manzanni kala kala sun bayyana amma meye dalilin saukar wannan aya lamma hazama man hazama min almuslimina yawm uhud lokacin da aka je yakin uhud sai aka samu wasu daga cikin musulmi sun juya ba kamar yadda muka yi bayani wasu suka ce su mutu tare da annabi sallallahu alaihi wasu suka ce su koma gida wasu suka ce a a koma aje yi sulhu da tsaka da kafire haka dai tunani ne shiga ya shiga cikin zuciyarsu to lokacin da wayannan suka kare wa kutila man kutila minhu aka kashe wanda aka kashe daga cikin musulmi na da shaidanu a lokacin sai shaidan ya kafa lasbika sai ya kururuwa sai yake cewa ala inna muhammadan kad kutil jama'a ku saurara tabbas muhammadu an kashe shi wannan kila ya shaidan yayi amma sai da shiga kunnan kowa ya shiga kunnan kafirai ya shiga kunnan mu'minai shi ya san abin da ya dana yanzu kafirai dama sun zo da niyyar yakan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu sun samu labarin an kashe shi ta haka me rage su kara hamasa su kara su sauran sa su kuma musulmi suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu sun ji cewa an kashe shi da haka sai karewar zuciya sai ta same su sai karewar gwiwa sai ta same su to sadaka waraja ibnu ata ila al-mushrikin fa qala lahum ibnu ata sai ya koma gurin wato kenan mushrikai sai yace musu kataltu muhammadan ni ne da kashe muhammadu kuma tabbas shi ne ya dauki wannan sarka din ta amalanke ya rugo ta ya doke ta sai da jefar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan shine yayi wa inna ma kana قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في راسي كو با فكشه شي با يا دكي النبي صلى الله عليه وسلم ne aka ya jefar da shi somamme ya yi masa rotsai kansa ya dinga eh, wata kinin zuban jini fawaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam fawaka eh, eh, a zalika fi kulubi kasirin nasi don haka wannan magana na farko shedan har ya shelanta shi kuma ibnu kuma ya ta yazo ce ni ne na kashe shi kaga kenan an sake kanu samu shaida kenan ko to wannan fa shine sai ya shiga cikin zuciyan wato kenan mutane da yawa wa taqadu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qutil saboda sai aqidar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an kashe shi sai ta shiga cikin zuciyansu wajawazu alaihi zalika kuma suka ce eh zai iya yiwa a ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ko kama kad kasallahu kuma yadda Allah madaukakin sarki ya bada kissa an kasiri min al-anbiya alaihi salatu wassalam annabawa da yawa wanda aka kashe su don haka fahasala da'afin wa wahanun sai zama rauni da wato kenan ƙarin rauni ya faru a gurin muminai wata akara anil kitali wa'yansu sai suka daina ma yakin gaba ɗaya suka zama stranded suka rasa ma to ma mai ma za su yi ne <coughs> kawai fa bi zalika akan wannan ne Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun to yanzu muka an kashe shi ai muhammad ba komai bane face face manzo ne kada khalad min qablihi rusul ai manzanni da yawa kafin su sun zo su in an kashe annabi shi zama an kashe addini a addini na Allah ne ai Muhammadu yana nan Muhammadu baya nan sallallahu alaihi wasallam addinin Allah yana nan dan haka bai kamata a ce musu musulmi ya samu rauni a dalilin rashin wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai kamata a ce hakan ta faru ba afa in mata yanzu mu kaddara a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ba a yaki ba ana zaman zama sai ke na rashin lafiya sai ya same shi shi ke sai ya ce ga garin ku aw ko kuma a gurin yaki sai aka kashe shi a gurin yaki a to shi kenan in kalabta ala kun sai kowa ya juya baya saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar haka nasara suka yi da annabi Isa ya bar duniya shi kenan suka wazar da addini ko sun ci gaba da yinsa haka yahudu suka yi da annabi Musa ya bar duniya sun ci gaba da addini ko sun abin haka mutanen zabura suka yi mutanen annabi Dauda da dauda alaihi salatu wasallam ya bar duniya sun watsar da addini to in haka ne ko musulmi afa in mata yanzu a kaddara a ce annabi muhammad sallallahu alaihi ya mutu a kutil ko kuma an kashe shi to shikenan ku din in kalabtin ala aqabikum sai ku juya baya akan digen ku ai raja'atum qahqara sai ku juya da baya kowa ya juya kesa kawai shikenan sai a abina haka ya kamata a to wannan ba ta dace ba ba haka ya kamata ba don haka kusan cewa wa man yanqalib ala akibaihi duk wanda ya juya baya a cikin diddiginsa. balai yadurullahu sha wallahi ba zai cutar da Allah madaukakin sarki komai ba wasa jazallahu shakirina da sannan Allah madaukakin sarki kuma zai saka ta masu shukura ina ce dai addinin musulunci ne ba zai ba ko tunda annabi Muhammad ba ya nufi jawabinsa ya ga wane ne zai cutu da shi da Allah ko kuma wane ne zai cutu wato kenan da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi ne zai cutu ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai cutu babu abin da zai rage Allah madaukakin sarki babu abin da zai rage addinin sa babu abin da zai rage annabi sallallahu alaihi wasallama bila salima ba ma haka ma ya kamata wato kenan a ce wato kenan ya kasance ba wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna jarumtaka da dauriya da kaifin hankali da zurfin ilimi da hangen nesa na sayidina abubakar Allah bada da kuke sarki ya kara masa yarda domin lokacin da wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniyan nan ya bar duniya gashi wannan aya ta sauka tun bayan yake Uhud Uhud da muna magana yanzu an yi shi a farkon shekara ta uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyan nan ba sai bayan shekara goma sha ɗaya a cikin shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira amma lokacin da ya rasu sai hankalin sahabai ya tashi gayan tashi suka rikice sosai shi manzan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam eh, na abubakar ya tafi can wata anguwa ana kiranta aliya wuri mai nisa tsakaninsa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yayi wani sabon aure ya je gurin matar a can gurin sai annabi sallallahu alaihi sai Allah ya karbi dansa don haka sai hankali ya tashi aka taru a cikin masallaci kowa ya rikice wani yana cewa ya mutu wani yana cewa bai mutu ba daga cikin wanda suke cewa bai mutu ba akwai na umar ya daga takobi yake cewa wallahi ba zai yi a ce annabi muhammad ya mutu ba bai mutu ba bai mutu ba sam kuma duk wanda ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu zan sare shi sayidina aliyu ya rikice gaba ɗaya shi ya fice a masallacin ma ya tafi can gida ya je zanna shi shi kadai sai mai mai mazi sayyidina usmanu shi ma ya kiɗime duka aka rasa wato wane ne zai ja hankalin musulmi akan abu guda ɗaya wa'yansu suna kuka shi kawai sai nawar yana cewa annabi ba zai mutu ba sai dukkan munafukai sun kare kuma annabi sarasa ba zai mutu ba sai addinin Allah ya cika shine zai zama na karshen mutuwa a cikin musulmi dan ba zai yi a ce addini bai gama cika ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin wannan yanayi ne sai na bakar ya fito daga can aliya ya shigo ya tafo ya zo sami musulmi a cikin irin wannan halin da suke ciki masallaci ya cika tandan kowa yana kuka wasu na hargowa bai ce wa kowa komai ba ya shige gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya shiga ɗakin na na aisha domin a wannan ɗakin allah karɓi kwanansa an ɗan lullube shi ya buɗe kalle shi sosai ya caje shi ya taba ya ji babu numfashi ya sumbace shi a goshinsa ya ce masa hakika Allah maɗau ya ce ɗibta hayyan mamayitan kai ka daɗaɗa a lokacin da kake rai da lokacin da baka dare hakika Allah maɗaukakin sarki ba zai ɗanɗana maka mutuwa guda biyu ba amma mutuwar da Allah ya ƙaddara za ka yi ta ka riga ka yi ta kaga tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kenan sai ya ja mayafi ya lullube shi sai ya dawo masallaci da ya dawo masallaci shine hankali duk ya tashi sai tafi minbari ya je hau kan minbari ce kai kowa ya shiru sai na umar ya hade gowa ya ce umar uskut ya zaunar da umar ya yi sanitizin masallacin gaba ɗaya aka nutsu kuma kowa yanzu ya tara hankalinsa guda ɗaya kaga wannan yana nuna maka cewa ashe bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai iya control din wannan al'umma abubakar ne domin da baya nan kowa ya kasa duk aka shiru yace musu jama'a man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan kad mata duk wanda yake bauta annabi muhammadu to annabi muhammadu ya mutu umar sai ji kaman kansa zai fashe wa man kana ya abudullah fa inna allaha hayyul la yamut amma wanda yake bauta Allah madaukakin sarki to Allah yana nan raye ne shi Allah baya mutuwa dama ba a Muhammad muke bauta ba a Allah muke bauta sai ya karanta wannan aya din wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala akabikum wa man yanqalib ala akibai falan yadhur Allah shay'an wa sa'izullahu shakirin sai na umar ce wallahi a duniyan nan na rantsa da Allah sai na ji a ayan nan bata taba sauka ba sai yanzu duk mutane sai hankalin su ya dawo jikin su kuma kowa sai ya natsu ya da cewa annabi sallallahu alaihi ya mutu ɗaya kenan na biyu kuma annabi sallallahu alaihi dan ya bar duniya addini yana nan Allah yana nan kuma Allah yake bautawa dama shi ma annabi sallallahu alaihi bai ce abota masa bai ce abautawa Allah barkake kuma Allah yana nan fa inna Allah fa inna Allah hayyul la yamut to da wannan ne wato kidan sayyidina abubakar ya ja hankalin mutane sai zama wannan aya ta zama kamar sabuwar sauka bayan an gama komai da komai din ma an fita cikin masallacin sai ayar ta zama sabon yayi a cikin madina kowa sai na ce wa ma muhammadu illa rasulun tarkala min qablihi rasul afa in mata aw qutila qalabtum ala akabikum ومن ينقل من ينقلب على عقبه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر a cikin gari yan mata suna yi yara suna yi samari suna yi dattawa suna yi kowa abin da yake karanta ke kowa gani yake kamar ayanan sabuwar sauka ce alhali kuma ta yi wajen shekara takwas da sauka wato kenan musulmi suna karanta ta to kaga wannan ke nuni cewa hakika sayyidina abubakar ya fi kowa zurfin ilimi a cikin dukkan sahabbai dukansu gaba da ya fi su kaifin hankali ya fi su hangen nesa ya fi su karfin imani da wani bisa sarara yake cewa inda za a wani imanin al'umma gaba ɗaya da imanin abubakar to na abubakar zai yi jayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan al'umma din to abubakar shine wato kenan a number one wannan kenan saboda haka wannan yana nuna kuma jarumtarsa dan daga abin da yake nuna jaruntaka kan ai wato kenan zuciya ce ko zuciya ta karfafa ko ta karye shi kai tsaye ya ba da fatawa ya ba da fadar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sannan daga baya ya dinga jawo musu aya kamar ayan da take cewa kullu nafsin za'iqatul maut da ayan da take cewa innaka mayitun ko wa innahum mayituna duka wa'annan ayoyin sayyidina abubakar ya kawo musu duk dan ya tabbatar musu wato kenan da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan ya bar duniya wannan kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya Allah madaukakin sarki ya karbi ransa ranar litinin da rana daidai lokacin da ya shigo madina a lokacin hijira kusan awar tana cika da mintuna suna cika a daidai wannan lokacin kuma ya bar duniya a wannan lokacin a daidai wannan lokacin kuma ya bar duniya amma kuma ba a masa sallah ba sai washe gari talata wasu kuma suka ce sai wata washe garin ma laraba mun gane wannan to wannan kaddiya ce wadda take bukatan bayani a kanta me dalilin sa ba masa sallah ba tattare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mutane idan mutum ya mutu an tabbatar da mutum maza maza maza akai ai maza akai shi maza maza maza ai gaggawa akai shi duk wanda ya mutu in an tabbatar ya mutu sai ce ai maza maza maza akai shi ko hatta ma mamacin zai rika cewa ku gaggawa ku kai ni ku gaggawa ku kai ni ko idan har salihi ne to saboda haka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a ranan ba a yi masa jana'iza ba washe gari ba a masa ba sai wata washe gari ko kuma akalla a ranan ba a masa ba ala kilafil ulama sai washe gari me dalili to anan malamai sun yi kokari su kawo dalilai dalili na farko da wasu suka kawo shine cewa rashin ittifakin musulmi a wannan lokacin akan mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka wajen jinkirin yi masa sallah saboda wasu sun yadda ya mutu wasu kuma su yadda ya mutu ba kaga mutum da ba ittifaki a kansa ba duk wanda in kace zaka binne shi wanda bai yadda an ya mutu ba mai yawa za ku iya samun musakala da shi yana ga kaman za ku kashe mutum ne tunda bai mutu ba za ku je ku sashi a cikin kabari wasu kuma suka ce daga cikin dalilan shine cewa ba a samu tabbacin shugabanci ba domin ba zai yiwu a ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallam limami yanzu baya nan sai an samu waye kuma shugaba sannan al'amura za su tafi wasu yi gina shi da limancin sallah wasu kace a wannan ba zai zama dalili ba saboda ai lokacin da baya iya zuwa masallaci sai da na abubakar yake ma mutane sallah to za ka sai suka jingina shi da shugabanci rashin shugabanci saboda haka kaga shi sai na ya koma ya je kama abin da sa wannan sun yi nan wannan sun yi nan wannan sun yi nan daga baya sayyidina abubakar ba samu tsohon lokaci ya zo tabbatar ma mutane cewa ya rasu da haka ya ba duniya saboda haka sai maganar shugabanci ta tashi su mutanen madina sai suka kira mitin a wani gida da suka je sai suna tattauna to ya kamata ya zama amir wasu su cewa ne wasu cewa ne wasu cewa ne wasu cewa ne a jinonsu sai wani mutum zai zo samu sai umar ya ce masu to gafan mutanen madina sun je suna magana a shi shi wa zai zama shi amir sadaka idan kuna da abin da za ku ce a kansu ku ku je ku same su na umar ya zo samu na abakar yake da sai dauke sai suka tafi da abu ubaida wanda muke bayanin sa baya ko aminin wannan al'umma din suka tafi suka je suka same su yan uwa me yake faruwa ne amuna tattauna akan shugaba ne sai a to ya za a yi koyi mana haka kuma ai ba zai yiwu abin nan ba ai shugaba kan a cikin hajirun zai zo ba cikin ansaro suka ce a'a ai mu ne wannan garin mu ne da haka shugaban wannan garin shugaban mu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mun zama da shi shugaba don sunna baya nan a cikin garin madina za mu fitar da bina sai na umar ce masa a ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba dole amir zai zama a cikin muhajirin ne saboda haka ya kamata ku kwantar da hankalinku a zaɓi shugaba a cikin wato kenan mutanen madina sai suka ce a sai dai a amir guda biyu kenan minna amirun wa minkum amirun ku fitar da amir ɗinku fitar da amir ɗinku wannan haza amirul muhajirin wa haza amirul ansar sai na abokan ya ce musamman kun yi haka kuma ya ba ku yi abin nan ba ai na hanul umara'u wa antumul wuzara mu da muka zo da addini mu ne shugabanni ku da kuka mara mana baya ku mu wuzura waziri ka dama ba taimako yake ba nahanul umara ka ji kalma ɗaya cikin sauki nahanul umara wa antumul wuzara mu ne amirai ku ne masu taimakawa haka kuma zai kamata ya kasance so da aka sai suka haƙura akan hakan din tunda dattijo ya yi magana daga ba sai suka ce to wa za a zaɓa sai kama hannun abu ubaida ta nan gefen ya kama hannun umaru ta nan gefen ya daga wa'ina ya ce a ciki in a ra'ayina ne kar ku wuce ɗaya daga cikin wayannan mutane biyu ko ku zabi umaru ko ku zabi abu ubaida sai umar ya janye hannunsa da gaggawa abu ubaida shi ma ya janye hannunsa da gaggawa sai su ko suka kama hannunsa suka riga suka ce sai dai kai yana gocewa yana gocewa sai ansar ɗin suka ce a inda shi ne to shi kenan shi ɗin ne dalilin da ya sa aka yi masa kalifanci kenan saboda aka sai zama shine shugaba na musulmi wato kira a wannan lokacin kaga yanzu an gama da wannan kadiyya don haka sai kuma batun sallah so kafin a gama wannan an samu kwana guda mai yiwa da ini guda sannan kuma aka zo a shirya a ce to ya za a yi masa sallah daga nan sannan malamai sun yi sabani cewa to yanzu sallan da aka masa nan taruwa aka yi aka masa sallah waye ya ja limancin wa ya jabu wasu suka ce a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masa sallah ba kwata kwata me dalilin sa ba masa sallah ba ai shi ya fi karfin a masa sallah shi ka ai shi yake sallah mutane lokaci a ah, wannan magana tana da rauni domin duk da haka shi din shi ya umarci a yi sallah din shi din shi ya umarci a sallah din kuma ba haramun ne a ja shi sallah ba domin yana da rai ya yi sallah a bayan sayidina abubakar ya taba yin sallah bayan sayyidina abubakar kaga kiran ba abin nan bane ba haramun bane to amma dai abin da ya fi yafi karfafuwa shine cewa an masa sallah uhudanan kamar yadda wasu sahabi yake cewa mun masa sallah a ɗaiɗaikun mu aka bari jama'a aka ce to an lullube shi an masa sutura an masa komai da komai wannan ya zo ya masa sallah ya fita wannan ya masa sallah ya fita wannan ya zo ya masa sallah ya fita haka aka yi saboda kowa ya samu albarkar addu'ar wannan abun suraka sai da aka bari mazaje kaf suka kare sannan aka kirawo mata su ma suka zo suka masa sallah su ma wannan ta zo ta yi sallah ta fita wannan ta zo ta yi sallah ta fita wannan ta zo ta yi sallah ta fita hakan nan suka masa sallah bayan sun gama kaf sannan aka zo asibiyan yara kanana su ma aka ba su dama kowa ya zo ya masa sallah kowa ya zo masa sallah to kaga dole wannan process din zai zai dauki lokaci to shi da daga baya wato kenan aka zo aka aka masa aka aka masa abin nan sannan wasu malamai suka ce daga cikin dalilan da yasa aka samu jinkirin akwai rashin ittifaki akan a ina ne za a binne shi a ina za a binne shi wasu suka ce a ɗauke shi daga nan a kai shi sham jikin kabarin babansa annabi ibrahim a can ya fi dacewa don haka can za a kai shi sai an kai shi Falasin dole ko sham a je inda annabi ibrahim yake anan za a binne shi wayansu daga cikin mutanen makka suka ce a'a makka za a mai da shi ai shi dan makka ne don haka a kai shi makka a je a binne shi a can wasu kwasa ce a'a na dufunuhu ma ikwatihi fil algarkat al a nan makabartar madina baki a nan cikin musulmi a nan za a binne shi ta haka kowa yana ja wannan wannan ce wannan wannan ce wannan daga baya na abubakar dattijo mai albarka ya zo ce musa ai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ma mata nabiyyun illa wa dufina haythu tuwfiya babu annabin da ya taba mutuwa face a inda ya mutu a nan ake binne shi ba inda za a dauke shi a kai shi ba za mu kai shi makka ba ba za mu kai shi Eh, Syria ba ko Palestine ba ba za kuma mu kai shi baki a ba a inda ya mutu din a nan za a binne shi kaga ya mutu a cikin gidansa kuma a ɗakin na na Aisha don haka a wannan ɗakin na na Aisha a nan aka binne shi a nan aka binne shi kuma mun sha bayani bara mun yi bayani cewa sai da na Aisha ta yi mafarki sai ta ga watanni masu haske guda uku sun faɗi a ɗakinta sai ta tashi bata fada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta je ta faɗa babanta sayyidina abubakar sai ta kin ga wannan abu tace ta gani kin ga wannan abu tace to ki shiru da bakin ki karki cewa kowa komai yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya rasu gashi an kawo hadisi wanda ya nuna cewa in annabi ya mutana ake binne shi saboda sai aka tona rami sai aka binne shi a daki bayan an binne shi sai na bakar sai zai same ta yace mata to ga ɗaya daga cikin watannin ki guda uku yau ya faɗi sai ki jira biyu ka sai hankalin ta ya juya gaba daya ana na ana na ana na bayan shekara biyu sai na abubakar shi ma sai ya mutu sai musulmi suka ce mu binne shi tare da abokinsa da haka sai aka zo aka tona rami aka binne shi kuma dama ɗakin idan na mutanen daɗi na ɗan rawun ɗin na ko ɗan kwautaccen ɗaki raka an binne ɗaya anan an binne ɗaya a tsakiya to in an binne ɗaya kuma ɗakin ya cike saboda haka yanzu an binne abubakar sai wani ya zo ya ce mata ga wata na biyu kaga ita kanta ta sani kaga ita dinga addu'a Allah ya sa ita ce ta uku Allah ya sa ita ce ukun ga mijinta ga babanta akwai haramci wannan mijinta ne wannan babanta ne mahaifi sai da aka kullum addu'an ta kenan Allah ya sa ita ce ta uku sai da aka samu shekara goma sha biyu sai aka sami sayyidina Umar ka sai ya aiko ce abdullahi dan umar ya je ya samu na aisha ya ce mata idan har allah sa wannan daurin da aka masa kuma yana gaba zai tashi ba in bai tashi ba lalle yana roko ta ba da izini abin da sha wannan wurin abdullahi dan umar ya zo ya same ta ya gaya mata ta ce kwayo kad kartu huli nafsi wallahi na tanadi wannan gurin dan na ne ya zama an binne ni ga ni ga mijina ga ubana to ba ba ka Allah ya kaddara ba sai ce ta yi izini shi ke ya koma ya gaya masu ce ta yi izini sai ce to idan na mutu ka koma ka sake tambayar da wannan izinin don yana iya yiwa nauyi na ta ji to bayan ya mutu da ya sake koma ya sake gaya mata sai ai ba zai yi hakan nan ba da shi da baba na aibi ɗaya suke su da aka zo aka binne su da aka su su uku nan suna wannan gurin hakan nan ba su za koma cikin masallaci ba sai da extension na masallaci ya karu ana buɗe da masallaci ana buɗe da masallaci ana buɗe da har ɗakin ɗakunan annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga don haka shi yasa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga cikin masallaci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba a binne shi a masallaci ba inda aka binne shi a ɗakin na na Aisha ne masallacin ne saboda bukata ya dinga buɗaɗa ya dinga buɗaɗa har ya iso to da annabi sallallahu ya haramta a rika binne mutane a masallatai har ma yayi la'anta yake ta qatalallahu al-yahuda ittakazu qubura anbiya'ihim masajida Allah madaukakin sarki ya tsine mai Yahudawa saboda sun dauke makabartar annabawa su zama masallatai yace kada ku daki kabari na ya zama masallaci kada ya zama gurin bauta ko ya zama masallaci yace ya hana akan wannan wannan shi yasa idan mutane suna son son zuciya wani lokaci sai mutane suka yi istidlali da wannan aya ta cikin suratul kafi inda yake cewa qala allazina galabu ala amrihim lanatakidanna alaihim masjidan aiki nan kaga za a iya masallaci a kan gabari to to ba a yi saboda duk wanda ya bi tafsirin inda yayi makan in yayi ma ayar adalci zai fahimci cewa qala allazina galabu ala amrihim min al-juhala ne ba min al-ulama ba majority aka bi ko wannan ashabil kafi din da su wanda suka ce ai masallaci akan sunna qur'ani bai ce malamai bane sai yace ce qala allazina ghalabu ala amrihim an dai wahayaniyar mutane an zo aka samu mutane aka ce ga mutum an kama shi ya zo da kuɗi na shekara ɗari uku tun lokacin da ya nusu aka ɗebi kwambar mutanen gari aka tafi dutse aka je aka gansu a sahabin kafi ko sai suka yimke kogon aka rufe shi to sai majority na wannan hayaniya sai suka ce ta ke zanna alihin masjida da mai masallaci wallahi a nan gudun kaga don ba a ilmace aka yi ba hadisai ba su tabbatar da wannan ba saboda haka annabi sallallahu alaihi ba a masallaci aka yi shi ba aka yi kabarinsa ba a ɗakin na na Aisha aka yi amma daga baya masallaci ya buɗe da ya buɗe da ya buɗe da har ya mame amma duk da haka an kewaye iyaka gurin kamar yadda shi da sassa yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah ina roƙonka kar ka sa kabari na ya zama gunki da za a bauta masa saboda ɗabi'an mutane ne idan babban malami ya mutu kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce a wani hadisi ce qatala lillahu yahuda kanu idza mata minhum rajulun salihan banau alaihi masjidan Allah ya tsina mai hudawa sun kasance in dai mutum salihi bawan Allah ya mutu sai su gina masallaci a gurin akan wannan sai ce wa inni ni an zalim amma ni Muhammad na hana ku wannan kuma ya addu'a ce Allahumma la taj'al qabri yi yu'bad Allah karka sa kabari na ya zama gunkin da za a rika bauta masa da haka shi yasa sai aka kewaye wannan gurin aka hana kuma wato kenan duk wani abin da bai dace a gurin ba amma za a baka dama in ka fito a cikin baki a in ka fito a cikin rauda za ka zo ta gurin ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka yi masa addu'a ka masa gaisuwa sai ka matsa gaba kaɗan ga kabarin sayyidina umar za ka masa addu'a ka masa gaisuwa ka matsa gaba kaɗan ga eh, abubakar kai ko sannan sai umar kana gama na sayyidina umar din nan step ɗaya in kai ka fice cikin masallacin ba kuma kuma akwai askarawa a gurin ba za ma a barka ka tsaya kai wani abu ba idan kana da addu'a da za ka yi a cikin masallacin ake yi ba a kabarin ba in ka zo makabarta addu'a ake ba makabartan ba a roƙon mutanen kabari amma ana musu addu'a a su mutanen kabari duk lokacin da ka je kabari addu'a kake yi wa mutanen kabarin amma ba za ka roƙi kabarin wani abu ko mutanen kabarin wani abu ko kuma ka bar addu'ar ka ba za ka roƙi Allah ya maka wani abu sai ka je makabarta a'a ba haka bane a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kowane dungu ka kama kai addu'ar ka Allah madaukakin sarki ba a cikin masallaci ba ma kai addu'a Allah mai ansawa ne ballantana ka je masallacin annabi sallallahu alaihi ballantana kuma ka shigo cikin rauda a cikin masallacin yawa amma abin da ake hanawa shine ka je kabarin annabi kana roƙon annabi ko kuma kana roƙon abubakar ko kana roƙon usman yawa amma su yara ko ina kuma eh, ya a ko ina kake yana jinka to kuma zai amsa maka to wannan shi ne kaɗan daga cikin bayanan da malamai suka yi dangane da wato kina wannan ayan wa ma muhammadun illa rasulun muhammad ba kowa bane face manzo ne karkalar min qablihi rusul hakika manzanni da yawa wato kina sun zo sun wuce kafin sa dan haka idan an kashe shi ko kuma ya mutu to bai kamata mutane su juya baya ba ومن ينقلب على عقبيه wasa falai الله شيئا duk wanda ya juya baya to ba zai cutar da Allah madaukakin sarki komai ba wasa yajizallahu shakirin da sannan Allah madaukakin sarki zai sakamta masu hakuri masu dauriya masu kuma shukura a allazina sabaru wanda suka daure wa jahadu suka yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah wasu shaɗu suka yi shahada wato kenan don ɗaukaka addinin Allah madaukakin sarki wa makan lausa وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين Allah maraukakin sarki ce wa ma kana li nafsin an ta muta baya iya yiwuwa gare ta zama ta mutu illa bi iznillahi sai da iznin Allah maraukakin sarki musulmi yana tsoron yaje jihadi saboda tsoron kar a kashe shi ta tare da cewa kisan nan in an masa a gurin jihadi shahada ne kuma Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka darajarsa zai masa kaza zai masa kaza da sauransu amma wannan baya nuni cewa dan an je gurin jihadi zai mutu hausawa suka ce ana muzuru ana shahu zakaran da Allah ya nufa da cara sai yayi sannan suka sake cewa mai rabon ganin baɗi sai ya gani ko ana kirbawa a turmi saboda haka baya iya yiwa gare ta mutu sai dai da izinin Allah ma'ana sai dai lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya kaddara za ta mutu wannan kuma kitaban mu'ajjalan an riga an rubuta shi wato kenan abin ajali an yi masa ajali kowa an masa ajali mu'ajjalan ai allazi ji ila lahu al ajal wannan an ce shekara goma zai yi to ba zai mutu kafin shekara goma nan ba wannan ishirin zai yi ba zai mutu kafin ishirin wannan zai ɗari da hamsin dole sai ya ɗari da hamsin komai rikici sai ya kai wannan wato kenan ɗari da hamsin ɗin hakan nan da kitabun mu'ajjala ai la ya mutu ahadun babu mutum ɗaya da zai mutu illa bi Kadar Allah sai da kudirar Allah madaukakin sarki wa hatta yastawfil mudda har sai ya cika iyaka lokaci allati darabaha Allahu lahu wanda Allah madaukakin sarki ya yanka masa in an yanka masa zai kaza sai yayi da aka shi sai kitabun muajjala kamar yadda yake cewa wa may wa man yu'ammar min mu'ammar ko wa ma yu'ammaru min mu'ammar wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin babu wanda za a rayar da shi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wani abin rayarwa da za a rayar da shi tsawon kwanaki kaza ko watanni kaza ko shekari kaza wala yunqasu min umrihi babu wanda za a tauye masa wato kenan wani abu a rayuwarsa illa fi kitabi face na rubuta cikin littafin Allah wanda kaga an yi masa gajeren kwana hakan nan yazo a cikin littafin Allah wanda kaga an masa dogon kwana hakan nan yazo a cikin wato kira littafin Allah sabanin ra'ayin eh, mu'tazila mutazila suka ce idan aka kama rago aka yanka to wannan yanzu ya mutu kabla ajalihi ko kuna fada ka doke mutum ya mutu kafin hululu ajalihi ko kuma mutum ya je gurin jihadi sai aka sare shi ko aka harbe shi to wannan ya mutu kabla hululi ajalihi kafin ajalinsa da haka kenan yanzu aqidan mu'tazila ne mutum zai iya mutu ajalinsa bai kare ba ajalinsa bai kare ba to kaga wannan aya ta ta soke wannan ra'ayin nasu duk wanda kaga ya mutu ya mutu iyaka lokacin ne da aka baka kasa baka kasa sa rabonka baka ketare arzikinka inda an nufi zaka taka ko duk inda aka nufa zaka taka sai ka taka duk abin da aka kaddara zaka yi sai ka yi duk abincin da aka ce zaka ci sai ka ci duk wani rabonka sai ka haɗe shi kat babu abin da zai rage duk abin da zaka mallaka ba zaka ba duniyar nan ba sai ka mallake shi duk abin da ka gaba ka mallake shi ba dama ba abin nan ba a yi daidai kai ko ba a yi cewa wannan rabon ka bane yawwa wa alam annama annama asabaka lam yakun yaqti'aka wa ma aqtaka lam yakun yusibaka ko yawwa to zaka babu abin da zai faru fa illa fi kitabin face yana cikin littafin Allah da kuke sarki ai huwa allazi khalaqakum min tinin kamar yadda yake cewa cikin wata aya Allah shine halice ku daga laka sun makaba ajalar sannan ya hukunta kowa yana da ajalinsa kowa yana da adadin kwanakinsa wa ajalin musamman inda hu sannan akwai ajali wanda yake ambace a gurin Allah maɗaukakin sarki yawwa kai ga naka rekodin kai ga naka rekodin kai ga naka rekodin amma janaral rekod yana gurin Allah maɗaukakin sarki kuma ba wanda zai tsallake wannan wa hadhihi al-aya fiha tashji'un lil jubana kaga wannan aya akwai karfafa gwiwa a cikin ta akan mutane da suke malalata masu raki masu tsoro cewa in an je jihadin babu abin da zai faru da kai sai abin da Allah ya rubuta idan kuma an kaddara za ka mutu sai ka mutu din in kuma a can aka kaddara za ka je ka wala sai ka je ka babu abin da zai faru face abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara wa targhibul lahum sannan wannan aya tana kwadaitar da su firgita su je su yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah fa innal ikdama domin shiga gaba gaba wajen eh, taimakawa addini wal ihjam da kuma baya baya a yaƙi ko gaba gaba a yaƙi ko kana gocewa kana baya baya duka wa'annan layun kasu min al'umri ba sa tauyewa rayuwa wala yazidu fi ba sa kara dan kai baya baya ba za a kara maka ba don ka yi gaba gaba ba za a rage maka ba saboda ka iya kayan da aka yanka nan da shi ne don haka gara ma ka hakura ka je ka ba da rayuwarka wato kenan ka nemi ci gaban addinin musulunci to mu jawab kuma yi Allah bai bayyana kike kuma yi sawaba duniya wanda kuma duk a ayyukansa ladan rayuwar duniya yake nema nutihi min sai mu bashi sai mu bashi wanda duk abin da zai sai ya auna ya ga ta ina zai fita a rayuwar duniya haka yake so a to shikenan ba damuwa nutihi min ha wallahi mu bashi bangaren duniya din wa may yurid thawab al akhirati wanda kuma shi ladan lahira yake so a gurin Allah madaukakin sarki o lahira yake so to nutihi min ha shi ma za mu bashi mu bashi wato kenan ai man kana amaluhu lid faqat duk wanda zai yi aikin alkhairi kamar wannan aya tana magana ne akan wato kenan ikhlasi da kuma hani akan riya ko sum'a duk abin da za ka yi yi dan Allah duk wanda zai zama aikinsa ya yi dan duniya ne kadai to shi kenan duniya zai samu wanda ya kasance ya yi dan Allah ne dan ranar lahira to zai samu da sakamakon wannan a lahira yawa yanzu da za ka zo kai sallah raka a goma sha biyu a gaban mutane mutane ce ai wani ya iya sallah to wani abin da suka ɗan shi ne ladanka da za ka yi sadaka miliyan a ce ai wani mai sadaka ne wannan abin da suka waɗan shi ne ladanka sadaka zo ka ba da naira goma amma tsakaninka da Allah ne wannan din zaka samu ladan wato kenan gobe kiyama kullum ana son in za mu yi abu mai dan Allah sai ya zama ya amfane mu a nan gidan duniya sai ya amfane mu gobe kiyama amma in aka samu wani abu ya shiga ya shiga kayi dan ayaba ko dan kungiya ta yaba ko dan wani mutum ya yaba ko dan cimma wata manufa ta duniya ko don ka samu abu kaza ko matsayi kaza ko menene da sauransu ko amma na duniya don wannan kake yi to ke wannan shine shine shine sakamakon ka Allah sarki sauka wa man kasada bi amalihi ad-dar al-akhirah wanda kuma aikinsa gidan lahira yake nufi atahu Allahu minha Allah ɗaukakin sarki zai bashi lahirar kuma kasama lahu fi dunya kuma abinda aka rubuta masa zai samu a duniya ma ba zai rasa wannan ba kamar yadda Allah wadda zai ke can man kana yuridu harsal akira na zai lahu fi harsi wanda rabon lahira yake so yake aikinsa za mu kara masa mu ba shi lada mu kara masa wa man kana yuridu harsal duniya wanda kuma duniya yake so to min minha shi ma sai mu ba shi wani bangaren ta wa ma lahu fi akhirati min nasiba amma ya sani ranar lahira wato kenan bai da wani sakamako bai da wani sakamako to muje wasa najizi shakirin ko Allah madaukakin sarki ce kuma da sannu zamu mu sakamta ma masu shukura da sannu ai sannu tihim min fadlina idan mutum yana yin shukura abinda Allah madaukakin sarki ya bashi Allah ce zamu mu bashi falalar mu wa rahmatina da kuma jin kama fi duniya wal akhirati anan gidan duniya da gidan lahira duk abinda Allah ya baka ka gode wa Allah duk abinda Allah ya maka ka gode wa Allah babu reni ko a cikin ka haka ne ɗabi'anka to Allah madaukakin sarki ce a nan gidan duniya zai ji kanka gobe kiyama zai ji kanka bi hasbi shukrihim gwargwadon shukuran da suke wa Allah madaukakin sarki wa amalihim da kuma aikin su kare zama kullun complain kullun complain kaga a wannan zamani namu zamani ne wanda yake gaskiya wato kenan wannan matsala eh, shukura tana da matsala duk inda ka ji mutane complain suke har ma sai ka rasa ni wane ne daya wanda baya complain talakawa suna complain ma'aikatar gwamnati suna complain ɗan kasuwa suna complain waye yana complain kullum kowa babu wanda zai samu falalol ika zaga ya zo yana bayyanawa amma inda aka samu matsala nan za a zo a bayyana duk inda aka samu aini wallahi kaza kaza kaza ai yau mun rasa kaza ai amma ban ya samu fa baraka cikin sa kuma sai ka ji shiru kake ji kawai babu wani bayani amma da zarar matsala ta zai toshe zai exposing dinta Allah madaukakin sarki ko yake wasa na zai shakirin da sannan a masu shukura masu shukura da haka wani lokaci koye matsala yana daga cikin abubuwan da suke ɗaukaka darajar mutum koye matsala sannan in Allah madaukakin sarki ya maka ka bayyana yadda tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yuhibbul abda inna Allah yuhibbul abda Allah yana son bawansa idan iza an ama alaihi in har Allah ya masa ni'ima an yura athara ni'matihi alaihi a ga alaman ni'ima a ga alaman ni'ima kuma ce wa qalilun min ibadiy shukur kaɗan ne daga cikin bayina suke yin shukura saboda haka yana da kyau mu nazari kada complaint din mai yawa ya zama har wani lokaci ma Allah madaukaki sarki muke kaiwa karansa Allah sauka sun makala ta'ala sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce musalliyan yana mai ba da haƙuri ne daga su muminai amma kana waƙa'a akan abin da ya faru ya auku fi nufusi a cikin zukatarsu wato kenan ranar da aka yi yakin uhud sai ya ce mai وكعي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما دعوه وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وصبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Allah madaukakin sarki ya ce waka ayyin haka da ko sau da yawa min nabiyin da ka samu wani annabi kutil an kashe shi annabi an kashe shi ma'ahur biyu na kafir tare da shi akwai wato kinan mabiyansa masu yawan gaske a kashe shi ko kuma waka ayyin min nabiyin katala ma'ahur biyu na kasir annabi da yawa ya fita yaki tare da shi akwai wato kenan mabiya masu yawan gaske an kila ma'ana kan min nabiyin da yawa daga cikin annabawa kutila da aka kashe shi wa kutila ma'ahu biyun kuma aka kashe mabiyansa an kashe annabin an kashe mabiyansa min ashabi kasirun Sabon sa wanda suke da yawa wa hadha alqawlu wa ikhtiyar ibn jarir wannan shine fassarar da ibn jarir at-tabari wato kenan ya dauka wa amal ladina qara'u Ah, wanda suka karanta faɗin Allah da yake cewa kutila ma'ahur rubiyuna kathir fa innahum qalu ma ah, utiya bil katli annabi wa ba man ma'ahu wai ana zuwa da ana kisan ana nufin wato kenan an kashe wasu daga cikin annabawa da wasu daga cikin jama'an da suke tare da shi minar rubiyina cikin wato kenan mabiyansa duna jami'un ba dukansu ba za a je yaki za a iya kashe annabi a kashe kuma wasu daga cikin mabiyan ba duka wata kinan yawwa wato kinan anan ina ma nafal wa an kore rauni da kuma wata kinan karin rauni amma ba ke min na wai a shi ne in an je yakin a kashe annabi a kashe wasu daga ciki amma sauran wanda suke tare da shi ɗin kuma suna nan gau har sai sun ci nasara haka tana faruwa to ku musulmi dan kun je yaki an yi ce an kashe annabi ku me yasa ku za ku rauni da biyu haka suke yi in an kashe annabi su an kashe wato kenan mutane tare da su jama'a masu yawa eh to kaga kanan kamar ayar tana kore rauni ne a waɗanda sauran da ba a kashe din ba mun gane wannan yawwa tanawa man qara'a a qatala wanda ya karanta baka ayi min nabiyin qatala ya tafi yaki annabi da yawa ya tafi yaki tare da shi akwai rubiyun. to wanda fa innahu iktiyar zalika li'annahu qala law qutilu lam yakun lam eh, law qutilu inda an kashe su lam yakun li qawlihi ma wahanu mun gane wannan wasu suka ce a'a waka ai min nabiyin katala ne annabin ya je yaki ne tare da shi akwai rubiyun. kuma ba a kashe su ba domin da an kashe su da ya yi Allah bai ce fa ma wahanu ba da ba su raunana ba to ina magana rauni ga wanda an riga kashe shi amma wanda yake da rai shine zai raunana ko yawwa saboda haka kenan annabi da yawa ya je yaki tare da sahabbansa kuma ba su rauni ba kuma ba su raunana ba to ko musulmi kun fita yaki tare da annabin ku me zai sa ku raunana kamar haka nan wato kenan ayan take faɗa wallahu ta'ala alam mun gane wannan bambancin su yawwa da yawa daga cikin annabawa sun je su yaki amma tare da su da haka ma wasu daga cikin malamai suke cewa ai babu ma annabi a ban kasan nan da aka taba kashe shi a gurin yaki to haka shi sa wannan fasara ta fi karfi ta buka ai min nabiyin qatala ma ahur biyu na kasir mun gane wannan saboda ba za ka samu a cikin record annabi a gurin yaki an kashe shi ba da wuyan gaske yawa afa imata haka ne baka yi min da biyu katal ma a hurri biyu na kasir tare da shi wata gina akwai biyu na ah, masu yawan gaskiya fama wahanu ba su yi rauni ba lima a sabon saboda abin da ya same su fi sabilillahi a wajen yaki in sun je yaki annabawa da mutanensu aka kashe wannan aka kashe wannan aka kashe wannan to ba sa rauni saboda wannan wa da'ufu ba sa kuma ƙara raunana in an ce wahanu da da'afu duka rauni ne yake nufi amma wahanu shine kamar na gangan jiki ya zama jiki naka ba zai iya katabus ba da'afu kuma ka tsorita ka zama ba za ka iya wani kazar kazar ba kaga da bambanci yanzu ga gani ba zan iya daga takwabin zuciyata ma tana so in dauka in sari a arna ba zan iya wasu saboda jikina ya gajiya wannan shine wahanu amma saboda tsorita dai na kasa da zan cije zan iya ɗauka tsara wani shi ake kira sauti kenan da to ɗaya daga cikin waɗannan bai same su ba kuma su takalu ko ba su karɓi gaskanci ba ba su gaskanta ba suka zama wato kenan Allah sarki ba a'a wallahi hibu sabirina lalle Allah madaukakin sarki yana son wato kenan masu dauriya kuma kana gaulu ba abin da suke fada a lokacin da aka hadu tsakanin musulmi da kafirai ana yaƙi illa an kalu face su ce na ghfir na zunubana ya Allah wadaukakin sarki ka gafarta mana zunubanmu wa na fi amna da kuma guce gona da iri da muka yi ana yakin ana jihadin suna addu'an Allah ya gafarta musu saboda yanzu ba sa so su mutu da zunubi kuma in sun kawo kansu gurin mutuwa din suna ganin cewa a kowane sakan ɗaya shahada za ta iya zuwa dan haka suke neman Allah madauki sai ke gafarta musu zunubansu da kuma inda suka wuce wato kenan gona da iri wuce gona da iri shine kai fiye da abin da aka saka ka ko yawa an ce ka dauki iri ka kai gona daga je sai ka wuce gonar ina zaka shiga sai saura ko a gona aka ce ka shuka ka je kana shuka a saura to kuma me aka yi <laughs> yawa inda aka tsaye da kai a addinance ne ya kamata ka tsaya idan ka wuce gurin to ka wuce gona da iri ba haushe ma ya ce karka wuce gona da iri mun gane wannan to su suna roƙon Allah in ma sun taɓa yi Allah ya yafe musu ko wa sabbit na. Allah madaukakin sarki muna roƙon ka tabbatar da da mu kar mu ji tsoro kar mu ji tsoro kenan ashe Allah madaukakin sarki shi yake tabbatar da zukatan mu'mini a lokacin yaki shi yake dan faras da su idan kaga sun daure Allah madaukakin sarki ya daure da su don haka shi yasa suke neman wannan daure din a gurin Allah suke neman wannan hakuri da juriya a gurin Allah madaukakin sarki wasu suna kuma suke neman Allah madaukakin sarki ka taimaka mana Allah kawai kafirin akan kafire Allah madaukakin suna yi suna ta'addu'o'i suna yi suna ta'addu'o'i suna yi suna ta'addu'o'i saboda yanzu kawai suna gaban Allah madaukakin sarki don haka Allah madaukakin sarki ce fa'atahumullahu sawa duniya Allah sai ba su ladan su a nan gidan duniya wa husna sawabil akhirati da kuma ladan lahira mafi kyau bai ce wa sawabil akhirati ba sai ce wa husna sawabil akhira yawwa mafi kyan ladan lahira a ladan lahiran sai Allah madaukakin sarki ya ba su lada wanda mafi mafi mafi kyau menene mafi kyau lillazina asalin husna wa ziyada menene husna kenan aljanna shine sakamakon da Allah madaukakin sarki ya ba su ya ba su aljanna a cikin wato kenan rabon lahira din wallahi hibu musinina lalle Allah madaukakin sarki na son masu ihsani ihsani shine kyautatawa duk abin da zaka yi ka yi shi mai kyau duk abin da zaka yi ka yi shi mai kyau ko na duniya ko na lahira to Allah na san masu yin hakan nan idan gona ne ka tsaya ka yi mai kyau ka gyara ta idan kamfani kai kake producing wani abu ka tsaya ka yi shi mai kyau in taburma kake ko kafir ko kwallon tarki ka yi shi mai kyau wadda daga cikin sirrin kasuwan mutanen china ko me za su yi muku mai kyau mai kyalli ko da bayi da karko hankali mutane sai ya tafi kansa kaga mutane ma suna son abu mai kyau to haka nan Allah madaukakin sarki yake a duniya ma yana son mu yi ihsani ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in lalle Allah madaukakin sarki ya wajabta ko me za ya kyautata wai za ka taltun ku asilin kitla in kisa za ku yi ma ku kyautata kisan kisa fa aka ce ai kisan mai kyau wai za zabatun fa asilin zibha in yanka za ku yi ma ku kyautata yankan yankan a yi shi mai kyau kar a yi shi wato wanda bai da bai da tsari don haka annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da mu a duniya to idan mutum ha'inci ya shiga zuciyarsa komai zai yi shi biri-biri komi zai shi biribiri to inyamiri ma ya ce biribiri ba kyau ko inyamiri ya ce biribiri ba kyau to da komai ka tsaya ka yi shi a samu kwarewa a samu saniti a cikin wannan abu to wannan a duniyan take ne ya kake zamanin lahira kuma a addini eh? a addini kaga ba zai yi a ce kana kyauta da duniyar ka kuma a sallah kuma za a sami ka kana biri biri ba kaga ba zai yi kyau ba sallar ka kai ta mai kyau ibadar ka kai ta mai kyau komai a addini ka tabbatar kana yin sa yanda ya kamata yanda Allah ya ce yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake don Allah madaukakin sarki wallahu yuhibbul muslimina Allah yana son masu ihsani ko me ka yi shi wanda yake mai kyau sallar ka ka tabbatar tsakaninka da Allah ka yi ta da raka'a mai kyau da ruku'u mai kyau da sujjada mai kyau da addu'o'in da ya kamata a yi da sauransu azumin ka kai shi mai kyau karatun alkur'ani ka tsaya ka yi shi karatu mai kyau ba karatu biribiri ba duk abin da za ka yi na ibada ka yi shi mai kyau daga cikin abubuwa masu kyau kuma shine ka yi wanda shari'a ta ce kuma ka yi yanda shari'a din wato kidan ta ce to in kai hakan nan to sai mutum ya shiga cikin karkashin wallahu yuhibbul muhsinina lalle Allah madaukakin sarki yana son masu ihsani to masha Allah mu je to alhamdulillah eh?